A cikin rahoton za ku ji dangance da ziyarar Firaminista Ali Lamin Zan ƙasar China. Za ku ji bayan kammala taron da Firaminista Ali Lamin Zan da sauran shugabannin ƙasashen Afirka suka yi da shugaba Xi Jinping wato na ƙasar China. Za ku ji yanda Firaminista Ali Laminzan ya samu ganawa da 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasar China inda ya tattauna da su a dangane da lamarin tafiyar ƙasa da ma abin da ke faruwa da kuma irin ci gaba da gwamnatin CNSP take samarwa kama daga ragin kuɗin gidan likita da dai sauransu. Inda Firaminista wato ya yi batu a kansu na su zauna lafiya domin a samu babbar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu Nijar da kuma China. Haka zalika a dai kasar jamhuriyar Nijar ɗin za ku ji cewa dangance da batun nan na wato samar da tsaro a kasar za ku ji yanda wato jami'an tsaron kasar jamhuriyar Nijar ɗin suka yi wani namijin ƙoƙari yayin da aka kama kayan laifi masu yawa da moto-moto da aka kama da essence essence wanda za ku gani da idanku na yanda jami'an tsaron suka yi wannan babban ƙoƙari. inda suka cafke waɗannan kayayyakin laifi wanda suka hada da ƙwayoyi da dai sauransu inda za ku ji yadda rahoton yake gabata. Haka zalika a dangance da batun ragin kuɗin gidan likita kuwa za ku ji yadda al'umma har yanzu a asibitocin ƙasar Nijar za ku ji yadda suke bayyana cewa sun yi farin ciki sosai wannan ragi na kuɗi da aka yi abu ne wanda ya sanya marasa lafiya waɗanda ba ma sa iya zuwa asibiti a yanzu an ɗauko su ana kawo su asibiti saboda za su iya biyan kuɗi amma da ba sa iyawa. Haka zalika a dangance da batutuwa na kawo ruwan sha ga al'umma za ku ji yadda babu shakka aka samu gina wato wani ruwan sha a jihar Maradi domin samar wa al'umma ruwa mai kyau inda za ku ji a cikin rahoton. Waɗannan da ma wasu rahotannin labaran da muke tafa da su a cikin wannan rahotannin labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin masu saurare sai ku gyara zama domin jin waɗannan rahotanni gashi ku saurara. Idan mun soma da labaranmu dangane da ajandar Prime Minister inda dangance da ziyarar aiki da ta kai Prime Ali Muhammad Lamin Zaina a birnin Beijing na kasar Sin domin halartar zaman taron na FOCAC na hudu, a ranar jiya ne Prime Ali Muhammad Lamin Zaina tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya na ministoci na wannan kasa ta mu ta Nijar suka gudanar da wata ganawa ta keke da keke da 'yan Nijar da ke zaune a birnin Beijing na kasan Sin. Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain a hirarsa da 'yan Nijar da ke zaune a wannan kasa ta wato Sin ya bayyana musu manufofin gwamnatin shugaban kasa shugaban majalisar CNSP Brigadier General Tani Abdulrahman akan kokarin da gwamnati take yi wajen ganin cewa an yi fafutukar neman cikakken 'yancin kai a wannan kasa ta mu ta Nijar yayin da Ali Muhammad Lamin Zain ya yi kira zuwa ga 'yan Nijar da ke zaune a wannan kasa ta Sin da su kokarin ganin cewa sun mutunta dokoki na kasa da kasa musamman ma domin ganin cewa 'yan Niger ba su gudanar da ake sha a wannan kasa ta wato Sin yayin da ya bayyana musu yadda gwamnati take kokarin ganin cewa an taimaka ma al'umma da ke cikin halin kakani kai musamman ma na sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa da kuma bayar da shi kyauta ruwan Allah zuwa ga marasa ƙarfi yayin da ya bayyana cewa a baya bayan nan ma gwamnatin shugaban kasa to a ranar ɗaya ga wannan wata na Satumba wata sabuwar doka da shugaban kasa shugaban majalisar Senate Brigadier General Chani Abdulrahman ya sama hannu da za ta kawo raguwar biyan kuɗi wato kaso hamsin na kuɗin magani da kuma gidajen asibiti mallakar gwamnati da gwamnati ta ɗauki alkawarin ganin cewa za ta yi zuwa ga al'umma yayin da firaminista ali muhammad lamin zain ya yi musu bayani kan yadda halin da wannan ƙasa ta mu ta niger take ciki musamman ka ambaliyar ruwa da ake samu nan da can inda ya bayyana musu irin wato sharabar da allah maɗaukacin sarki ya yi ma wannan ƙasa ta mu ta niger ta rasharshen rayuka sanadiyar wato ambaliyar ruwa da rewar gidaje da kuma abinci da suka salwanta na. na wato al'umma da kuma wato dabbobinsu firaminista ali muhammad lamin zain ya bayyana cewa wannan cikin iko allah ne da kaddarewarsa duk da haka al'umma wanda wannan ibtila'in ya shafe su sun dauke shi a matsayin kaddara da allah maɗaukacin sarki ya nuhe su da ita ya yi fatan ganin cewa 'yan nijar da ke zaune a wannan kasar za su ba da haɗin kai domin ganin cewa an samu ingantaccen zama lahiya tsakanin ƙasashen guda biyu. idan mun dawo a nan babban birnin yamai a nan ofishin wato gwamnan jihar birnin yamai janar brigadier asuman abda haruna ne ya karbi wata tawaga ta musamman ta malamai na addinin islama musamman ma mabiya ɗarikar tijaniya karkashin jagorancin alhaji barham sheikh abubakar kyota da suka je domin wato isar masa da gaisuwa ta ban girma musamman ma kan shirye-shiryen gudanar da maulidin zagayowar haihuwar fiye halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shirin da zai soma tun daga ranar ɗaya ga wannan wata na rabiul awwal har zuwa ranar sha wato biyar zuwa sha shida ga wannan wata na rabiul awwal mabiya ɗarikar Tanzania musamman ma 'yan agaji za su gudanar da wannan zagaye ne domin karrama wato magabata na wannan kasa ta mu ta Nijar da ma malamai magada annabawa gwamna ya gode da sunan shi da sunan shugaban kasa shugaban majalisar CNSP Brigadier General Chani Abdulrahman ga abin da gwamna ke cewa gaban manema labarai Duniya da muka ciki duniya ce ta ilimi da sani ilimi ko Allah ya ce duk inda yake ka kai ka nemo shi saboda in kana da iliminka mai son aiki da kai sai ya wanda bai son aiki da kai sai ya baka lafiya a ya san da akwai ilimi. to gwamma a same shi da a rasa samu ko ba haka ba to kun nuna kuna bayan waga kokowa da snsp ta ɗauka mun gode muku kuma kun nuna da lalle addini na cikin zuciyoyinku wannan kuma sai mu ce allah saka mu. to ƙasanmu muna cikin abun da aka ce resilience kamar mun tsaya tsayin daka mu nemi iyauci da cikakken iyauci namu abu guda da son ga sa mu cika mu mu tsaya kowa ya aiki kowa ya so kasashi shi kun nuna mana shi yau sai mu ce kaku gashi Allah saka muku duka Allah ya sa ƙasar da tamu mu samu na damana mai albarka Allah ya sa kuma wa haka ku taho kuma mu yi ma juna barka da sallah yara ku tashi tsaye ƙanana ƙanana wagga ƙasa gobe ta ku ci, amma in kuna son ta zanta ku tun yanzu ku so ta tun yanzu ku nemi ilimi kowane iri ne har yanzu dai kan mutum da ya shayi wato mauladin fiyayyen halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam inda daga nasu waje gamayyar kungiyoyin addinin musulunci na mabiya ɗarikar tijjaniya musamman na nahiyar afirka reshen nan babban birnin yamai karkashin jagorancin shugaban na nan babban birnin yamai alhaji barham sheikh abubakar jota a yau ina ne suka kaddamar da wani shiri na gudanar da zagaye da kuma tunatar da al'umma kan wato falalar wannan wata na rabiul awwal wato watan da haka yi fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sheikh ya bayyana cewa dai tun daga wannan rana za su ci gaba da gudanar da wato bukukuwa musamman ma domin murnar zagayowar haihuwar fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musamman ma akan mauludin da ake gabatarwa shekara zuwa shekara kuma wannan shekara shine karo na 72 da ake gudanar da shi a nan wato garin Kyota Sheikh ya yi karin bayani gaban manema labarai na bana an sa mashi maudu'i na ƙaƙa za a yi matasan zawiyoyi matasan tijaniya matasan musulunci su samu darussuka cikin wannan maulidi na manzo Allah darussuka su samu eh, eh, koyaswa wanda zai sa su kasance mutane wadanda za su kawo eh, makasanmu taimako su cin tahiyan nata na incin kai na samun da incin kai kuma cikin tahiyar namu na ƙasanmu da mali da burkina na samar da ci gaba ga al'ummomin to waɗannan duka muka ce eh, wannan maudu'i ma kawai ya isa sakamakon wannan maulidi saboda dukkansu cikin eh, eh, karantaswa da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi ma al'ummansa ne za a fitar da shi cikin shi ne malamai za su fitar da waɗannan maudu'i da hadisai wanda inda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya ba da umarni mutum ya tashi ya tsaya tsayin daka ya yi maya har ya rasa ransa in dai abu ya shafe addinansa in ko ya shafe eh, eh, ƙasarsa ko ya shafe dukiyansa ko iyalansa ko ya shafe mutuncin nasa kenan abin da ake sace na zancen ƙasa a zo maulidin ma ne za a samu bayanai na gaske na hadisai da suke shiki wanda ya ce mutum almanzala sassan ya ce mutane su dogara da kansu ka dogara da kanka ka bari barace-barace ka bari sace-sace ka bari komi dai da ba na hal ba ka bashi shi a sace maulidi ne a sai za a samu duk darussa wanda ana yunkuri a yi aiki da su domin kasan namu ya samu mafita idan mun je a jihar doso inda daga nashi waje gwamnan jihar doso janar brigadier iro umaru ya gudanar da wasu ziyarce zarce a gidajen asibiti mallakar gwamnati domin ganin ko wannan dokar ta soma aiki gadan-gadan a fuskar jihar wato doso dokar da gwamnatin shugaban kasa shugaban Jirsar senes brigadier janar chani abraham ya sama hannu na biyan kuɗi wato kaso hamsin na cikin ɗari na biyan kuɗin ma magani a gidajen asibiti mallakar gwamnati musamman ma domin kawo sauki zuwa ga al'umma abokan aikin mu na jihar Borno su a kuma karin bayani a cikin wannan rahoto wannan zagayen na yau gwamna jihar doso general da brigade iro umaru ya yi shi ne tare da rakiya na wata babbar tawaga inda ya je don ya ga idan ana kula da sabon nau'i na rage farashi ga al'umma bisa bangaren kiwon lafiya a can dai gidan likita mai kula da uwa da kuma ɗanta wanda ya kasance da farko ya isa a nan wurin da ake karɓa kuɗaɗe da ake kira da giyashi can ma dai al'umma suna yin marhabas da wannan tsari inda suke miƙa godiya tasu ga gabatan ƙasar ta jiyar. Ai muna gode ma sabon tsarin da an ka ɗora saboda wallahi yanzu likita mun samu sauki cikin kudin da ake biya da in ka zo shekara hamsin za ka fada yanzu in kana da karne sai ka ba da dala goma in baka da karne ka ba da dala arba'in mun gode likita da ba ya cika saboda mata kowa na gudun kudin da ake biya amma yanzu alhamdulillah tunda an ce komai an rage ka tele kowa ya ji kenan duk inda mutum yake sai ka zabar ka zo likita ka yi maganin ka komai ya zo da sauki wallahi ba mu da tangarda suna iyakacin kokarin su in dai ka yi sauka zuwa wajen ga komai yawan mutane yanzu ma limero 30 an ka dauka ya kare an yi sabon limero kuma an ba ma mutane kowa in dai ka zo nan hawayenka sai an goge maka su daga baya kuma sun kasance a nan babban gidan likita na jiha inda can ma dai gwamna jihar dososhi da tawoga tashi sun isa a nan wurin da ake karɓa eh, kudade wanda an sani da suna eh, perception ya kuma tattauna tare da likitocin bisa yadda aikin yake wakana sannan sun ka isa a nan ma'auna da ke babban gidan likita inda can ma dai an yi mai bayani dalla-dalla bisa ayyukan sannan daga ƙarshe gwamna jihar to su bangin an ƙare ziyara guda biyu ya haɗa magabata masu kula da fannin kiwon lahiya inda sun ka tattauna bisa sabon nau'in na rage farashi da kuma bisa dukkanin yadda za a yi don a bi wannan ƙa'idodin a kuma sauƙaƙa ma al'umma sannan gwamnan jihar doso ya haɗa magabata masu kula da fanni na kiwon lahiya rehe na jihar ta doso inda ya tattauna tare da su bisa sabon nau'in na rage farashi don a bi waɗannan ƙa'idodin. kamar wannan mataki da eh, gwamnati ya ɗauka dauka cikin eh, rahama da shugaban kasa janar abdulman can ya dauka na rage kuɗin eh, magunguna cikin likitoci na gwamnati kuma da wasu rashin lahiya kuma da ake mu dialis ko kuma wajen haihuwa an ce wannan ba a biyan komi kamar yadda da farin an ce wajen sizaran shi ma ba a biyan komi duk wasu matakai wanda aka ɗauka na can wanda yake ba talakon da bai da halin ya zo ya biya a ba shi dama ya zo ya biya mu samu duka al'umma mu su samu wannan taimako to shi aka ɗauka to kuma na jawo hankalin mutane da su gane in tabbatar da tun premier september yau da kwana hudu kenan wannan da mataki ka ɗauka a conseil da ministres an fara aiki da ita kuma na tabbatar da an fara aiki da ita kuma na ga mutane bar kalla wanda ba a taɓa ganin su ba yanzu kowa yana da dama ya zo saboda abu ya zo da rahusa suna iya su zo su samu maganin da suke so ya zo kuma ya samu karbuwa masu aikin likita da maganin da ya kama da ya dacewa da ya ɗauka samu lahiyar shi abun na gani kenan kuma ma'aikatan likita suna ba da kokari suna bakin su kuma na ce mu masu aikin likita inda suna kula da mutum goma yanzu mu su samu mutum talatin cikin wannan lokaci kuma kenan zai tambaye su lokacin da ya kamata su yi na mutum goma ya kamata su yi na mutum talatin kuma ana son magana a cikin lokaci kaɗan Eh, wanda za ka bada mutum goma a cikin wannan lokaci ka bada na mutum talatin kenan aiki yana gare su allah ya ba su dama ya ba su lahiya ya ba su kokari kuma su shi a cikin adalci muna tunana muku da cewa gwamna jihar doso ya ji labarin wani haɗarin hanya da an kai bisa hanya mai tashi daga birnin doso zuwa birnin na duji wadda ta yi sanadiyar mutane shida sun kashi rauni cikinsu mutum biyu ke cikin mawuyacin hali gwamna jihar doso da ya isa can ya yi allah mai komi komi ya kawo musu sauƙi ya kuma maida su gidajensu lami lafiya gwamnan jihar agadas janar birgida ibrahima mai isa ya gudanar da wa'insu ziyarce-ziyarce musamman ma na karfafa jami'an tsaro na fuskar jihar agadas biyo bayan kammala zaman taro na majalisar tsaro na fuskar agadas abokin aikinmu abubakar muhammad murfi ya aiko da karin bayani a cikin wannan rahoto a raskunan zaman taron hukumomin majalisar jiha a karkashin jagorancin gwamnan jihar agadas birgediya ibrahima mai isa da ake ma lakanin tsaron ƙasa sun wakana ne a cikin wannan mako ranar 31 ga watan ogista da ya bankwana 2024 zuwa yau. sakamakon sintirin tsaron na ƙasa a fuskar jihar agadas da ke cikin tsarin yaƙi da fasa kwabri da ya samu salihu hukumomin koli ya gudana ne a fuskar agadas kamar haka tare da samun sa hannu na jami'an tsaron 'yan sanda jandarmomi na sunar 'yan kwana-kwana jami'an yaƙi da hamada da kuma kare gandun daji da ke cikin sintirin farautar miyagun kayayyaki kamar haka. sun gudanar da bincike na bazata a cikin da'irar birnin agada har guda biyar yayin da makamancin shi daya a kasar arleta sai kuma wani bincike na kwakwab da suka yi na cikin motocin 'yan kasuwa da ma na shiga a shiga da fitar kasar ta agadas sakamakon ya kasance kamar haka an tsaye da mota 113 a cikin wannan lokaci 'yan adaidaita guda 25 da kuma babura ko motuna 550 a bangaren ruwan gudun ababen hawa an samu kama gazuwal har tano 118 da kuma jarkoki guda 58 dauke da gazuwal. tarin kayan maye dangin sigari royal craven bond shisha da kuma garin sinadarin shisha duka sun shiga hannu a cikin wannan sintiri da aka yi tarin magani kausan faransu redexa pro paracetamol gan, hydrocol kibadex eh, omeprazole alcohol sprite eh, gonorrhea kwartime da dai sauransu duka an same su a cikin wannan sintiri. yayin da hukumar majalisar tsaron kasar nata bangare karkashin jagorancin gwamnan jihar agadas birgidiya ibrahim isa suka yaba da shan namijin kokarin da jami'an tsaron ke ci gaba da yi ka'in da na'in dare da rana a cikin jihar ta agadas ta da kara musu kwarin gwiwa da su ci gaba da zakulo dukkanin waɗansu kaya waɗanda za su zama illa ga rayuwar al'umma tare da kula da lafiyar agadas da ma al'ummomin ta baki ɗaya. idan mun je a jihar maradi inda daga nashi waje gwamnan jihar maradi kwantarola na 'yan sanda isu mamman ya jagoranci karbar wani shato na ruwa da aka gina a garin da koro inda ya je domin gabatar da godiyar shugaban kasa shugaban majalisar cnsp brigadier general chani abdulrahman Hussaini na bako da isu suleiman na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto wannan biki na karbar shato da kuma da famfuna a garin na da kwaro gwamnan jihar maradi ya kasance a dakwaran ne tare da makarrabansa da ya samu tarbi daga al'ummar ta da kwaro a bikin karɓar wannan shato gwamnan jihar maradi Kwantar yan sanda ya tabbatar ma al'umma ƙoƙarin gwamnati na samar da cikakken yanci a ƙasar mu ta niyyar abin da yasa aka mai da kamfanin ruwa da suna nda kamfani mallakar al'ummar niyyar a aljihun gwamnatin ƙasar niyyar an keɓe kuɗaɗe miliyan ɗari domin yin wannan aiki a garin na da kwaro domin biyan bukatar al'umma ta fannin samun ruwan sha masu tsabta wannan aiki yana cikin manufar shugaban ƙasa. mai girma brigadier general abdulrahman tani ta hanyoyin dogaro da kai da kuma kula da damuwar al'ummar kasar mu ta Nijar musamman al'ummar jihar Maradi gwamna ya yaba kwarai da yadda wannan al'umma da kwaro suka karɓi wannan aiki kuma ya gaice su da su yi amfani da wannan famfuna da wannan shato su kula da shi a matsayin dukiyar ƙasa kuma dukiyar su daga bisani gwamnan jihar maradi kwantar da sanda isu mamman ya kai ziyarar ta'aziyya a gidan wata tsohuwa wacce gini ya faɗa ma sandiyar ruwan sama da aka yi yayin da mutum hudu suka shikata gwamna ya kasance da malamai domin yin addu'o'i ga wannan tsohuwa da ta riga mu gidan gaskiya ta kuma batun sauki ga waɗanda suka samu raunuka wannan ziyara ta gwamna a da kwaro na cikin siyan CNSP na kula da al'ummominsu a kowane lokaci gwamnan jihar maradi na tsaye daka domin kai ziyarar shi sannan da tattauna da al'umma don lalubo bakin zaren ciyar da wannan jiha tamu ta maraɗi a gaba. To madalla masu kalamu da sauraron mu gaba daya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da yarda Allah abokan aikin mu za su zo dauke da su labarai fula amma a halin yanzu a madadin Alhaji Abakar Bizo da ya tsara wannan shirin Zainabu ta hada hotunan ni kuma na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Shaibu Shibula da bage nake fata Allah. Masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne jerin rahotannin labaran da muke tafa da su daga kasar jamhuriyar Nijar din a dangane da abubuwan da suke faruwa inda kun ji dai duka abubuwan da suka wakana. inda dangane da batun ziyarar firaminista Ali Lamin zan zuwa kasar China a dangane da taron nan da suka gabatar da shugaban kasar China wato Xi Jinping inda suka tattauna a kan batutuwan da zai kawo wato ci gaba a kasashen Afirka inda babu shakka bayan kammala taron da wato AES din suka je wato inda shugaban kasar mali ya halatta tare da firaministan kasar burkina faso da kuma firaministan niger ali laminzan inda kuka ji bayan kammala taron firaminista ali laminzan ya gana da 'yan niger mazauna kasar ta cana inda ya bayyana masu batutuwa masu tarin yawa a dangane da tafiyar kasar da kuma ci gaban da ake samu da kuma irin annoba dai ta ruwan sama da aka samu. haka zalika daga kasar Nijar ɗin kun ji irin yadda dai har yanzu jami'an tsaro ke ci gaba da kokari domin kawo tsaro da kwanciyar hankali a kasar ta Nijar inda suka kama kayayyakin laifi wanda wato an kama motoci motoci sun ɗauko kayayyakin laifi kama daga kwaya da sauran abin da yake na laifi inda babu shakka aka kama su inda jami'an tsaron sai mu ce Allah ya saka musu da alheri bisa wannan tsaro da suke kawowa. Haka zalika a cikin rahoton dangane da batun ragin kuɗin gidan likita da aka yi, kun ji yadda har yanzu dai wato gwamnoni na ƙasar Nijar ɗin ke kai ziyara zuwa asibitocin shiya-shiya domin tabbatar da wato asibitocin suna bin waɗannan tsari na doka da shugaban ƙasa janar Chani ya ƙaddamar ta ragin kaso 50 cikin 100 inda dai alhamdulillahi kwalliya na ta biyan kuɗin sabulu domin al'umma suna ta godiya bisa wannan ragi da shugaban ƙasa janar Chani ya kawo akan harkar lafiyar domin akwai marasa lafiya waɗanda ba sa iya kai kansa asibiti saboda ba za su iya biya ba amma saboda wannan ragi na kaso hamsin cikin ɗari marasa lafiya da suke gida sukan iya ɗaukar marasa lafiyansu domin a kai su asibiti wannan kaga kenan sauƙi ya samu To masu saurare ƙarshen rahotannin labaran kenan da muke tafa da su. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun ingantattun rahotanni a kan abubuwan da ke faruwa. Mun gode. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin yin haka ne zai ringa ba ku damar kasancewa da mu a kodayaushe. Mun gode.